yau laraba sha biyar ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha hudu ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin al-mulakhasul fiqhi lima'ali sheikh dr salih bin fauzan al-fauzan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna karkashin kitabu tahara a yau za mu tashi babun fi ahkamil wudu wannan babi zai yi bayani dangane da hukunce-hukuncen alula. To wannan babi a ƙashin gaskiya yana da abubuwa masu ɗimbin yawa a cikin shi, wanda al'amarin alola al'amari ne wanda ya zama wajibi kowane musulmi ya ba da kulawa wajen ya gaina yin alolan shi da kyau. Ya Allahu ta'ala, Mala ya ce Allah maɗaukin sarki yana faɗi cikin Alƙur'ani, Ya Ladina amanu, ya ku masu imani idza kuntum ila sala, duk sanda kuka miƙe za ku yi sallah wa wujuhakum saboda haka ku wanke fusakunku wa aidiyakum da hannayenku ilal marafiki zuwa gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum sannan ku shafi kawunanku wa arjulakum da kafafunku ku wanke kafafunku ilal ka'abaini zuwa idan sawu mun yi magana cikin karatun littafin bulogul maram dangane da magana akan shafan ƙafa ko wanke ta muka yi bayanin ruwayoyi duka guda biyu da suka ce wa arjulikum da wa arjulakum da yanda wajahinsu yake a lokaci ɗaya muka mai da martani ga 'yan shi'a da suke ɓata fatoyin musulunci da cewa ana nufin shafan ƙafa ne muka ce a'a ana nufin shafa ne akan huffi ko shafa kan safa ko kuma shafa akan takalmi duk waɗannan bayanai mun gabatar da su a can sai dai abin da kawai nake son a fahimta cikin wannan aya shine Allah maɗaukin sarki ya ambaci fuska da hannaye da kai da kuma ƙafafuwa kina abu guda hudu Allah maɗaukin sarki ya ambata to shine aya ta shida cikin ma'ida ma ce fahazil ayatul karima wannan aya mai girma aujabatul wudu a sala ta wajabtar da yin alola a duk lokacin da aka zo za a yi sallah. Wa bayyana til'a'adha allati yajibu ghaslaha sannan ta bayyana gaɓai wanda wajibi ne a wanke su, au masaha fil wudu ko kuma shafan su wajen alola. Wa haddadat al wudu minha sannan kuma ta haddade zuwa ina ne ruwan alolan sai ya kai ga ya taɓa ake son kowa ya kula sun ma bayyana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama siffata lodo sannan sai annabi ya bayyana siffan alola bi qawlihi wa fi'lihi bayanin kafiyan ya fito fili a cikin maganan shi da aikin shi ya bayani mai gamsarwa dangane da yanda ya dace kuma ya kamata a yi alular jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku bayanan shafiyan Mala ya ce, E'elam, eh, eh, ku sani, ayyuhal muslim ya kai musulmi ka sani, anna lil wudu'i shurutan lalle alula na da sharuɗa wa furudan kuma alula na da farallai wa sunanan alula na da sunnoni fashirut wal furud la budda min ha hasabal imkan kun ga sharɗan alula da mu zo mu ji su farlan alola da malam zai zo ya zayyana mana su to la ba makawa sai mutum ya zo da su gwargwadon abin da ya sawwaka gare shi liyakuna wudu sahihan saboda alolan da mutum zai yi ta zama alola ne ingantacciya wa amma sunan amma su waɗannan sunnoni fahiya mukammilatul wudu su suna ƙara kammala alola ne ta zama cikakkiya karɓaɓɓiya. Wa fi ha ziyadatu ajarin, sannan ga duk wanda ya zo da su, to suna ƙara mai ta goma shi wajen lada. Watar tarkuha, Mala ce barin waɗannan sunnoni la yamna'a sihhatal wudu ba sa kore ingancin alola, amma ba za ka zo ka ji wasu abubuwan barinsu kuma alola fa ta burushe. saboda za mu ji su kuma wannan magana na malam hakikanin gaskiya wasu malamai na shigar da waɗannan ababe daga cikin abin da suke sunnoni ne mu'akkadai to sunnoni mu'akkada ko ba zai yi a bar su wajen alola ba sai dai a ce idan sunnonin sun zama mustahabbai ne amma ba sunan almu'akkada ba jama kuna fahimtar wannan ko Allah ya sa mu dace mala yake cewa fashirut samaniya waɗannan sharuɗa na alula takwas ne wahiya na ɗaya da na hudu na ɗaya zuwa na hudu malice al-islam dole wanda zai alula sai ya zama musulmi sharaɗi ne na ingancin alula wal'aƙal dole ne sai ya zama mai hankali ne wattamyiz sai ya zama mayyizi ne ya? sai kuma an zo da ninyan alola aka nufa. mala ya ce, Fala ya wudu min kafirin, idan kafiri ya yi alola, alolan ba ta inganta ba. Kun gano wannan da kyau ku? Idan alola za ta inganta dole sai ya zama musulmi ba kafiri ba. Wala min majnunin, haka mahaukaci in yi alola, alolan shi ba ta yi ba, dole sai ya zan ya samu hankali. wala min sagirin haka alula ga ƙaramin yaro ba ta yi ba layo mayyiz wanda ba mu mayyizi ba wanda bai san halin da yake ciki ba wala min mallam yanwil wudu haka baligin da bai ninyan yin alula ba ko da ya yi wani abu mai kama da alula to alulan shi ba ta yi ba bi anna wata barrudan ko misali a ce ya yi ninyan kawai sanyaya jikin shi ne dan wawanke jiki sai ya yi abin mai siffan alola to ba zai ce to cin da ma na yi alola bari in je yi sallah ba ta yi ba aw ghasala a ada'ahu ko misali ya wanke gaban shi ne li yazila anhu najasa dan ya kawar da najasan da ya samu gaban aw washan ko kuma ya kawar da datti jikin shi yayi dauda ko yayi kwabin ƙasa ko wani abu sai ya wanke sai ya zama ya bi duk gaban alula ya wanke to kada ya ce bari ya je ya salla da wannan cin da ba da niyyar alwala ya ba kun gano wannan da kyau ku? na biyar wa ya lil wudu'i aidan an ya al ma'u tahoran, kama sabaka Malam ya ce, kamar yadda bayani ya riga ya gabata a baya, ruwan da za a alula da shi sai ya zama mai tsarki ne mai tsarkakewa. Fa in kana najisan, idan ruwan ya zama najasa ne, lam yujzi lam ihi, wannan ba zai wadatar da mutum ya alula da shi ba. Na shida, wa ya lil wudu ya aizan an ya kunal ma'o mubahan, ya daga cikin sharaɗin ingancin alula, to ruwan da za ka yi amfani da shi wajen alula sai ya zama ruwa ne na halal, fa in kana maksuban, idan ya zama ruwa ne na ƙwace, auta ta hassala alaihi bigere tsariƙin shar'i ko ya samu ruwan ba ta hanyar shari'a ba, lam yasihha alwudu'a bihi wannan bai halatta yin alwala da shi ba kun gano wannan da kyau ko misali ruwa ne gashi nan ka ce da Allah baka alwala sai aka ce ba za a baka ba sai ka mari yaron nan ka ka samu ruwan ne ta hanyar da shari'a ba ta yadda ba kun gano wannan ko ka ce ga ruwan nan amma ɗauki wannan kayan mayan ka ƙetare mana da shi can ka zo mu baka ruwan aka dai sa ka kai wani abin da shari'a ba ta yadda ba to a nan wannan ruwan bai halatta ka amfani da shi wajen alula ba saboda ya samu ne ta hanyar da shari'a ba ta yarda ba to sai mala yake cewa lam ya sihhal a bihi to irin wannan ruwa bai halatta alula da shi ba na bakwai wa kadhalika yushtaratu lil wudu haka an shar'anta wajen ingancin alula an yasbiqahu ja shine tsarki ya riga alulan a wusta jimar ko tsarkin hoge alama sabaka tafsilahu a bisa bayanin da ya gabata kun sa ko wanda zai je sai ya yi alula tsaf sai ya je fitsari ya tsarki shi yana da alulan shi kun gano wannan da kyau ko to wannan bai yi ba abin da yake wajibi gare shi ya je tsarkin ne ya alulan daga baya na takwas wa yashtaru lil wudu'i aidan har ila yu an shar'anta wajen ingancin alula izalata ma yamna usulal ma'i ilal jild kawar da duk abin da zai hana ruwa ya kai ga fata ga wannan yana daga cikin jan kumba da wasu mata ke sa kun gano na so zan yi tambaya irin wannan kunshi da ake na yayin nan in aka yi shi yana yin kauri a jiki yadda an zuba ruwa ruwa zai tsaya kan kunshi bai taɓa fata ba a'a kuma na gaskiya Sau da za a tabbatar da hukunci ne. In har yana zuwa ya manne a jiki, a ga kamar ƙullu ya taɓa jikin ya bushe, inda an zuba ruwan ruwan zai tsaya kan ƙullun ne misali. Kun gano wannan da kyau, kun ga bai taɓa bashara ba, bai taɓa fata ba to akwai matsala. In kuwa kamar fenti ne yana bin jikin fatan ne, in an zuba ruwa fatan yake hawa ko da za kama a murmushe ai waye yana nan ya haɗe da fata. To amma kun ga jan kumba ba haka yake ba. jan baki ba haka yake ba wannan man da ake sa na jan baki illa ne sau aka zuba ruwa wajen wanke bakin ai in ya zo kan jan bakin ba faɗi yake kaman eh, mai a wajen ba ko ba ka yake yi ba to wannan bai halatta ba sai kin cire wannan jan bakin duka ko da zaki sa reza ne ke kankare shi kafin alola sai kin yi sannan yana daga ciki wannan kitsan zare da ake yi ai ina da yakinin zaren yana hana ruwa ya isa jikin gashi yayi kuna fahimta duk irin wannan abubuwa ne ake cewa a bari to amma za ga mutane sun ce su abin yana burge su suna so to ya ta burge ku kuna so amma dai kuma mutum yana nan zai abin da ba zai burge Allah ba kun gano wannan in ya tabbata wannan eh, kunshin da kuke yi kamar yadda na san lalli ne haka yake to shi kenan. don na koko ba ka yake ba eh amma kamar lalli yake to Allah ya sa malice fala budda lil mutawaddi babu makawa ga mai alula an yazila ma ala a'dha'il wudu ya fara kawar da abin da ya ɗamfaru a gaban alula min tinin na taɓo, awa ajinin ko gari, au shamkhin ko mai, au simahin ko kuma duk abin da ya zamanto wani mai ne ya daskaro a jikin shi ya tarakam wanda ya manne kama a ce na kanakawa. Kun gano wani eh? Injin oil da waɗannan abubuwan sai ya kawo da shi. Au asbagin al-samika ko kuma irin wannan tirin da ake sawa a jiki wanda yake ɗamfara da jiki. irin na tatu da ake da waɗannan ababen shi za kuka ji muku magana kan wannan asbag tirin jiki ko a ce hoda za a zo da hoda ka ga mace gayan take sai ta sai ta kwaba hoda sai sai ta makanta plastic surgery ina fatan mun wannan da kyau irin waɗannan abubuwan bai halatta ba shi yasa mai littafin bulogul maram hamid al ya zo ta aliki ya ce wannan wanda fajiran mata suke sawa da hoda da waɗannan abubuwan yake nufi sau da waɗannan wannan abin aka zuba ruwa lokaci ruwan zubewa yake yi bai ɗan faruwa da fatan ko ba haka yake yi ba sai an wanke shi ina fatan mun gano wannan da kyau wani yaudara ne mata suke yaudara suke ki tsaya yanda kiki to waɗannan abubuwan da mutane suke ba abu ne mai kyau ba za ga fara sai ta samu wata hoda ta sa zai ga tiwon irin tabu haka mun gano wannan da kyau ko da za ka ganta ka ga irin wannan launin ya burge ka an jima ta wanke sai ka ce tana ina <laughs> mun gano wannan da ku sai ce ai ita ce to duk irin wannan ta lisanci ne wanda shari'a ba ta yi da shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sauwaka. to shine sai mala yake cewa liyajriyal ma ala jildil uduwi ana son ruwa ya gudana a kan fatan gaba mu ba sharatan, kai tsaye min gaira ha'ilin, ba tare da wani abin da zai sha makance ruwa da fata ba. Kuna gano wannan? Wa amma furudul wudu, Mala ya ce, amma farlan alola, hiya a adha'uhu mun gano wannan? Su ne dai waɗannan gaban da ake magana na alolan. Fahiya sittatun, Mala ya ce, guda shida ne. Ahaduha farilla na farko ghasalul wajihi bi kamilihi wanke fuska baki ɗaya wa minhul madmada daga ci akwai kurkuren baki wa listin shaq da shakarwa kun ji ku. idan aka ce wanke fuska to wanke fuska plus kurkuren baki a hada da me shakarwa faman gasala wajahahu duk wanda ya wanke fuskan shi wata rakal madmada ya bar kurkuran baki wa lissin shak da shaƙa ruwa, au a hadihi ma ko ɗaya daga cikinsu bai ba, lam ya siha wudu'ahu, a shi bai inganta ba. Li'annal fama wal amfa minal wajihi, saboda ai hanci da baki bangare ne na na fuska. Allah ta'ala ya kolo, Allah madaukin sarki yana cewa fagsulu wujuhakum ku wanke fuskokinku fa amara bi ghaslil wajhi kullahu sai Allah yayi umarni da wanke fuska baki ɗaya man taraka shay'an minhu duk wanda ya bar wani bangare na fuska lam yakun mumtasilan li amrillahi ta'ala to bai umartu da wannan umarni na Allah ba wannan sallallahu alaihi wa alihi sallama ta domin annabi ya yi kurkuren baki wastan shaka kuma ya shaka ruwa kama fi hadisi usman kama yadda zo cin hadisin usman inda al-bukhari a lamba na 159 muslim a lamba na 226 jama'a kun gano wannan da kyau ku kene yanzu wanke fuska dole a shigar da ni, shaƙar ruwa da da kuma kurkura baki. Asani na biyu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini wanke hannaye biyu a shigar da muna eh, gwiwan hannu li qaulihi ta'ala <clears throat> da faɗin Allah wa aidiyakum ilal marafik. da hannayenku zuwa gwiwon hannu ay ma'al marafik, wannan ila din bi ma'ana ma'a li'annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabi a daral ma da ya ɗibo ruwa haka ya wanke sai da ya juya hannu haka akan murfa kan shi kun gano wannan da kyau ko ma'ana ana wanke in aka ce ila tun gazo saiti kawai sai ka bari akwai wanda zai iya saitin a ba abin da yake nufi ba ke. kun gano wannan da kyau wannan hadisi al-Imam ne ya fitar da shi juz'in farko a shafi na 86 lamba na 15 Bayhaqi ya fitar da hadisin a juz'in farko shafi na 56 min hadisi Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhuma mala ya ce wa fi hadisin akhar a wani hadisin yake cewa rasala ghasala ya hatta a min minal annabi ya wanke hannun shi har kirisma ya taba gaban gaba shi ne dantsan shi ma'ana ya tabbatar da wannan gwiwan hannun ya shiga cikin wankewa sosai wannan hadisi muslim ya fitar da shi a lamba na 246 min hadisi abi huraira radiyallahu anhu Mala yake cewa mimma ya dullu ala dukhulil mirfaqaini fil maghsul wannan yana nuni kan cewa ana shigar da gwiwan hannu a inda ake wankewa yayin alula. Wasalith na uku mashur ra'asi kulla shafan kai baki ɗaya wa minhul uznan daga ciki akwai kunnuwa biyu. Da ƙaurihi ta'ala sau da faɗin Allah wamsahu bi ru'usikum lalle ku shafi kawunanku wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ku annabi ya ce al'uznani minar ra'asi kunnuwa biyu suna ɗaukan hukuncin kai ne rawahu ibn maja ibn maja ya ruwaito wannan hadithi, wa dara kotini da al'imamu dara kotini wa gairihi ma da wasunsu wala yi jizi ba'adar ra'asi shafan wani ɓangaren kai bai yi ba ƙasa ko wanda zai ɗan ɗaga hula ya ɗan yi haka ko mata su ɗan ɗaga ɗan kwana kawai su ɗan yi wani haka ko ya haka bai yi ba sai mutum ya haɗe ya shafi kanshi baki ɗaya kamar yadda shari'a ta ce wannan hadisi ma ya ce tirmidhi ne ya ruwaito shi a lamba na talatin da bakwai abu dauda a lamba hadisi na ɗari da talatin da hudu ibn maja a lamba hadisi na ɗari hudu da arba'in da hudu dara kutini a jiz'in farko shafi na ɗari da uku lamba hadisi na talatin da bakwai min hadisi abi umama radiyallahu anhu warrabe na hudu malai ce ghaslar rajilaini wanke kafafu biyu ma'al ka'abaini wajen wanke mutum zai shigar da idan sawun shi da kaulihi ta'ala sau da faɗin Allah wa arjulakum ilal ka'abaini mutum zai wanke kafafun shi zuwa idan sawu wa ila bi ma'ana ma'a malice wannan ila ɗin tana ɗaukan ma'ana ma'al ka'abaini wa zalika lil ahadith al warida fi sifatil wudu malice ba don komai ba sai da hadisan da suka zo suna siffanta alula fa innaha tadullu ala dukhul al ka'abaini fil maghsul domin suna nuni akan cewa za a shigar da idan sawu cikin wajen wankewa wal na biyar a tartib ana son ka yi su a jere fuska sai hannu sai kai sai kafa kun gano wannan da kyau ko to cikon warla na biyar shine wannan tartibin jeranta kar ka fara wanke hannu kai shafan kai ka wanke kafa ka wanke fuska kaga ka cakuɗa ko to yi a jere to wannan farilla ne bi an yaghsila alwajha awwalan shine a karan farko mutum ya wanke fuska ya yadaini sannan hannaye biyu summa sahun ra'as sannan ya shafi kai sun ma yagsilar rijilaihi sai kuma ya wanke kafafun shi da ƙaunahi ta'ala saboda faɗin Allah ya ayyuhal lazina amanu cewa ya ku masu imani idza kumtum ila salati duk sanda kuka miƙe za ku yi sallah fagsilu hakum, to lalle ku wanke fusakunku ila marafiki zuwa gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku wa arjulakum ku wanke kafafunku ila a kabaini zuwa idan sawu aya ta shida cikin ma'ida wannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kanshi annaba abin koyinmu rattabal wudu'i ala hazihil alkaifiya, shi ma ya tsara ya yi alula ne a bisa wannan kaifiyar wa qala yace haza wudu'un la yaqbalu Allahu salata illa bihi annabi ce kun ga irin wannan alulan ita ce kadai alulan da bawa zai Allah ya yarda in ko ba ita ba in mutum yi wata alulan ya sallah Allah ba zai karɓi sallan ba rawahu bin maja wa Gairu, wannan hadisi ibn maja da wani shi suka ruwaito shi a lamba hadisi na tara, dara kudin ya fitar da shi a jizgin farko shafi na saba'in tara a lamba hadisi na ɗaya bai haƙi ya fitar da shi a jizgin farko shafi na tamanin wa haza lafzuhu wannan lafazin na bai haƙi ne min hadisi bin umar radiyallahu anhuma Mala yake cewa, Asadis na shida daga cikin farallan alola, almuwalatu, ka yi alolan a jere, kar mutum wanke fuska yanzu an jima zo wanke hannu, can an jima zo wanke, kun gano wannan? Ana son mutum ya fara yi alolan bugu ɗaya. وهي أن يكون غسل الأعضاء mutawaliyan, Shi ne zamanto gaban alolan nan da aka ambata mutum zai wanke su ne jere da juna bi haisu la baina ghaslul udwin wa ghaslul udwin ladhi qablahu ta yadda ba za a samu tazara da ware wani gaba a wanke shi wani gaban ba a wanke ba bal yutabi'u ghaslul a'dha sai dai ana son a bibi wanke gaban alwahid talul akhar daga wannan sai wannan hasabal imkan gwargwado yadda mutum ya samu dama mahala ya ce hazihi furudul wudu waɗannan su ne farallan alola allati la budda min hafihi ala wafki ma zakarahu Allah fi kitabihi wanda ba makawa mutum ya alula a bisa wannan yanayi gwargwadon yadda Allah maɗaukin sarki ya ambata a cikin littafin shi wa qad ikhtalafa ulama fi hukumi tasmiya malai ce sai dai malamai sun yi saɓani dangane da hukuncin bismillah 50 da'il wudu'i a farkon alula hal hiya wajiba aw sunna shin yin bismillan nan wajiba ne ko ko sunna ne fahiya indal jame mashru'a sai dai mafi yawancin malamai ko ka ce dukkaninsu sun kira yin bismillah a farkon alula cewa an shar'anta yi wala yan bagi tarkuha bai kamata mutum ya bar yin bismillah yayin fara alula ba wasifatuha siffan yadda ya kamata a faɗi bismillah an ya ƙula bismillah shine mutum ce bismillah wa in zadar rahmanar rahim in mutum ya ƙara bismillahir rahmanar rahim fala ba'asa amma wannan ba daidai ba ne wal hikimatu wallahu a'lam mala ce hikiman da ke cikin mutum ya fara da bismillah to sai dai Allah madaukakin sarki shine mafi sani fi iktisas hadhal al arba'a bil wudu ta yanda Allah madaukakin sarki ya biye keɓance waɗannan gabbai guda hudu cewa su za a wanke li'anna asra ma yataharraku min albadin sau saboda waɗannan gaɓɓai guda hudu su ne cikin gaugawa suke motsawa a jikin jikin ɗan adam liktisabis zunub wajen ɗiban zunubi kun gano wannan da kyau ko hannu sai me sai kafa sai me sai kai baki da ido ina fatan mun gano wannan da kyau da kunni waɗannan gaɓɓai su ne wanda suka fi kowace gaba saurin motsawa domin wawuran zunubi. Kun gano wannan? Fakana fi ta tsahiri zahira ha tambihun ala ta tsahiri batiniha. Mala yake bayani akan cewa idan aka faɗakar da mutum a kan tsarkin zahirinsu, to ishara ne zuwa ga tsarkin cikinsu ma. Domin abin da suka ɗiba na zunubi, ana sa ran in mutum ya alulatu kamar ya wanke zunubin ne. wa kada akhbaran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kika annabi ya bada labarin cewa annal muslima ma ghasala udwan minha cewa musulmi duk sanda ya wanke wata gaba khutta anhu kulla khati'atin to za a kankare mai kowane zunubin da asaba ha bi zalikal wanda ya shafa da wannan gabar wa annaha takhruju khatayahu ma alma zunuban shi kuma zasu su zube tare da ruwa auma ma akhir ma. ko tare da dogon ƙarshe na ruwa da zai ɗige. Wannan hadisi mala ce Muslim ya fitar da shi a lamba hadisi na 244 min hadisi Abi Huraira radiyallahu anhu. da أرشد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ghasl هذه الأعضاء sannan annabi ya shirya da al'umma cewa bayan wanke waɗannan gaɓai ila tajdidil imani bi shahadatayn to mutum ya jaddada imanin shi ta faɗin la ilaha illa wa ko har zuwa ƙarshe. Isharatin ilal jam'i baina taharataini ishara akan cewa mutum ya hada tsarki guda biyu alhissiya tsarki na wanda ake tabawa a ji wal ma'anawiyya da kuma tsarki na ma'ana. Falhissiya ta kunu bilma tsarki wanda hissi wanda za a taɓa a ji to shi da ruwa za a yi. Ala sifatin lati bayyana Allahu fi kitabihi a bisa siffan da Allah ya bayyana cikin littafin shi min ghairi hadhil aza mun gano wannan da kyau ko eh yace min fi kitabihi min ghasl hadhil aza da wanke waɗannan gabbai wal ma'anawiyya su kuma waɗannan wannan tsarki na ma'ana ta kunu bi shahadataini su kuma ta hanyar farda kalmar shahada ne allataini ta tahharani min shirki wanda su kuma suna tsarkake mutum daga shirka ne ina fatan mun gano wannan da kyau ta tsahira ne suna tsarkake mutum mina shirki daga shirka وقد قال ta'ala Ta'ala في آخر آية wudu domin Allah maɗaukin sarki a ƙarshen ayan alula sai ce ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum min haraj Allah ba nufin yake ya kuntata muku ba ba ce duk wanda zai yi sallah sai ya je yawanka wanka ba sai ga ce ya alula walakin yuridu li yutahhirakum shar'anta alolan ba ana nufin a kuntata muku ba ne, a'a, ana son tsarkake ku ne, waliyutimma ni'imatahu alaikum, kuma Allah maɗaukin sarki yana nufin ya cika ni'iman shi ne a kanku, la'allakum tashkurun wanda tabbas in kun fahimci abin da Allah yake nufi za ku gode ni'iman da ya muku da shar'anta muku wannan alula ɗin. Aya ta shida cikin ma'ida. wa haka za a yi muslim haka dai ya kai wannan musulmi shari'ar Allahu lakal wudu Allah ya shar'anta maka alola yutahhiruka min yutahhiruka bihi min al ka domin ya tsarkake ka daga zinubanka wal yutimma bihi ni'matahu alayka don kuma ya cika ni'iman da ya nufin yi maka Allah ka sa mu ni'imantu da wannan ni'ima na Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum